danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi yar tsakar gida littafi na tara godiya ta ga Allah wadda ya halicce ni a matsayin mutum ɗan adam ya azurta ne da basira godiya mara adadi ga shugaban manzanni imamul mursali na farkon kaga ƙarshen aike muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam haka zalika kuma har yanzu dai sakon gaisuwa na yana nan a gare ku ne ina ga masoyana musamman ma masu nuna kauna a gare ni na musamman to ina ji da ku ina jin daɗin yadda kuke nuna kauna a gare ni na gode Allah ya bar zumunci jinjina ta musamman gare ka dan uwa rabin zaki jinjina a gare ka bawan Allah alhaji Salis Musa to Allah dai ya bar zumuncin da iyayenmu suka ɗora mu a kai har ƙarshen rayuwarmu kuma ba zan manta da ku ba yara manyan gobe Abdul BBY Allah sarki mawaƙinmu gefe guda kuwa ba zan manta da Abdul Sayyadi ba hmm, sayyadin mata gefe guda kuwa ba zan manta da magajin malam ba Shamsuddin Jasudin bar na, malam ban manta da kai ba gudajjen dokto dokta amma a da ne muku fatan alkhairi Allah kuma ya ba mu sa'a da rabo ya biya mana bukatunmu na alkhairi baki ɗaya haka zalika har kullum ba ni da kamar ku iyayena da suka haife ni suka rene ni ba ni da abin da zan yi na biya ku har kullum addu'ata Allah ya haskaka kabarinku waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta zo da muke kan hanya to Allah ya sa mu yi tafiya mai amfani to wannan kenan littafin yar tsakar gida littafi na tara a littafi na takwas dai na san ba ku manta da inda muka kwana ba to don haka yanzu dai Ni ɗan Hamza nake cewa mu je zuwa don jin ƙarshen labarin littafin 'yar tsakar gida. Ya zai kaya? Ku kasance da ni domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, ilmantarwa, faɗakarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Na ɗan Hamza, na yi gaba. A littafi na takwas ne na san ba ku manta da inda muka kwana ba, amma dai kafin nan mu ɗan waiwaya baya mu gani. Nawas ya shiru yana dubanta a zuciya cike da ɓacin rai ya ja motar ya ɗauki hanyar kano ganin irin mugun gudun da yake ta ketawa da shi ne ta ce allah sarki bawan allah ka yi tafiya a hankali saboda ina jiya wa 'ya'yana maraici na san idan na mutu ba ni da wadda zai kula mini da su wani irin mugun kallo da ya hurga mata ne ya rage gudu saboda haka cikin iko na allah da kariyansa suka iso lafiya ya dube ta ce ina muka nufa ta ce mai da ni inda kuka ɗauko ni to ina ga a littafi na takwas dai in ba na manta ba inda muka kwana kenan to don haka dai nake cewa mu je zuwa don jin yadda za ta kasance a cikin littafi na tara ya labarin zai kasance a gare su littafi na tara kenan yanzu za mu ci gaba Anti Firdausi tana falo ta ji sallamar ta ta tashi da fara'a tana cewa so mai oyoyo ta mika mata ita ta zauna shi kuwa wasu." ko tsayawa bai yi ba ma ya juya yana ajiye ta ya wuce gidansu. Anti Firdausi ta ce ban yi zaton zaki dawo yanzu ba. Murmushi ta yi ji ne kawai ina ke warke Ta kare mata kallo ta hango damuwa a kwayar idanunta ta ce ba haka yake ba 'yata. In dai kin boye min wani abin ne kawai. sai ta ji ba za ta iya tunowa da abin da ya faru ba da daddare mata kasa bacci ne saboda damuwa da ta yi mata yawa take ta yanke shawaran za ta nemi sabadu ta sanar da shi ya turo iyayensa kawai su yi aure ba ta da burin zama a wannan ƙasa gwanda ta bar najeriya gaba ɗaya ƙila za ta samu su sauti? ta yi kiran layinsa ba ta samu ba dole ta tura masa sako ta imel ta kwanta gwanin ganin <clears throat> ya isa ne ya sa gwanin sata ne kawai da iya sure-sure ya sure ta da safe misalin karfe takwas kamar kamar da su suka tashi a gidan har sun iso mimi hafsat ce Mimi Hafsat ce ita da abban su Nawaz anti Firdausi ta karbe su hannu biyu yayin da abban Muktar ya shigo da su falo suna ta kira suna ta hira da shi da abban Nawaz akan siyasar zamani yadda yake ta tafiya da yadda kowane jam'iyyar hamayya take daban Hafsat ta ce ina yar taki ne ta ce tana ciki lafiya kuwa ta ce ba lau ba au ba dai matsalar bane dama bata sanar da ke bane ne Firdausu ta yi murmushi ta ce, hmm, lamarin lamarin a wani abu ne mai matuƙar ɗaure kai domin yanayinta sai a hankali tana da matuƙar zurfin ciki." A nan ta miƙe ta ce, "Bari na kira ta." Shiru ta yi tana shirin tashi sai gashi ta shigo falon ɗin. Ganin su ne ya sa ta tamke fuskanta ta gaida su abban. Abban Nawas ya ce, "Zo ki zauna mana mu yi magana." Ta zo ta zauna ya dubi abban Muktar ya ce da shi. Yana duban shi, ka ji abin da ‘yarka ta ce? Ya ce, a'a, sai ka faɗa. Cewa ta yi da Nawas. ita aure za ta yi za ta aure sabado kuma idan har ta bar Najeriya ba ta da kowa da za ta sake dawowa a gare shi ko ba haka kika ce ba kin lissafa waɗanda kike da su amma babu mu a cikin lissafinki. ki haba lu'ulu'a me yasa kike haka ke fa musulma ce kuma malama ce ya dace a ce kin yi haka kin san girman iyaye da haƙƙin iyaye a kan kuwa kuwa abinda kika yi hakan ya kamata abinda suka haifa waiwo ya kike so ne ki je ina kike so ki je ya kike so Hafsat ta yi take cikin damuwa Lu'ulu'a ta sa wani irin kuka mai ciwo ta ce me yasa da aka haife ni ba a haife ni ta hanyar aure ba me yasa aka haife ni ta hanyar zina bayan kuma naki iyayen sun haife ki ta hanyar aure me yasa ba za ku tambaye ta me yasa ta haife ni ta hanyar da bai kamata ba shin me yasa ma za ta yi mini haka wallahi Hafsat ba zan taɓa yafe miki ba a rayuwa An tafi Firdausi ta doke ta, da ta ya fashe ta ce ashe kenan karatunki ya tashi na banza tunda har zaki iya kiran sunan uwarki kai tsaye sunanta na gaskiya kuma ki ce mata ba za ki yafe ba babu kunya babu tsoron Allah ki kalle ki ki kalle ki da girman ki ki kalli mahaifiyarki a gabanki tana nan a gabanta ki ce wai ba za ki yafe mata ba to ki yadda kika so ta tashi cikin tsananin fushi ta ɗaki ta bar su hafsat ita kanta jikinta ya sanyi saboda ta san bata kyauta ba fatima ban cancanci haka a gare ki ba a yau dinnan nan zan sanar da ke komai na rayuwata kira anti fiddausi ta ta ce ki daina zargin ki daina zagi na fiddausi ko kuma zargi na dan na san ke ma kin jima da nuna mini haka kin jima da aibata ne ta hanyar ganin na yi watsi da yar da na haifa amma a yau zan sanar da ke komai a nan ta fara ba su labari tsaf kamar yadda maman shirin ma ta rubuto ne kuwa ɗan hamza na sanar da ku abin da ta badayar a labari lu'ulu a jikinta ya yi mugun sanyi da ta ji labari ta sani matuƙa uwarta tana santa tana ƙaunarta kuma ta damu da ita ita kanta jikinta ya yi sanyi ta samu sassauci a ranta jita tana son ganin kakanninta ko da za su haɗu da su ko ma me za su mata tana son ganin su ko za su haɗu ne ma oho a gefe guda kuwa sabado ne yake sanar da lu'ulu'a za su zo da iyayensa akan batun aurensu ita ma ta je ta sanar da baba na sama sai dai da ta sanar bai aminta ba saboda sanin halayyar lu'ulu'a da suka yi akan idan ta ce ba za ta yi ba to ba za ta yi ba ko me za a yi din ba za ta yi ba ba za su bari ma ta tsallake Najeriya ba bari har ta tafi wata ƙasar da aure hankalinta ya yi mugun tashi ne saboda ita dai ba ta son zama ne da kowa ta fi so ta bar ƙasar Najeriya saboda cike take da matsala da damuwa idan ma da dama ta fi so ta koma ko ta yaya ne idan dama ta ƙi to za ta goma hagu misalin karfe uku da kwata tana zaune a ofishinta sai biyar take tashi a halin yanzu hankalinta yana tashi ta ji an kwankwasa kofar ofishinta ta ba da izinin shigowa ta ji an shigo hantsulawa kawai ta ga idanunta ne suka shigo masu haske har ma da kashe haƙora ga su wasu haske da suke da ɗaukar ido suna ta sheƙi ga wushirya mai kyau suka shigo dukkaninsu suna aika mata saƙon murmushi Allah sarki rintse ido ta tare da addu'ar Allah dai ya sa gizo suke mata kamar yadda ya saba yi mata bata ankara ba ta ji kamshin jikinsa dab da hansinta ta yi saurin buɗe idanunta buɗe ido da za ta yi tana kallonsa ya sa hannu ya mai da gashin kansa wadda ya watso tana neman rufe masa idanu ya daɗa yin kyau rayuwarsu mai daɗi da suka yi a baya ne ya fara dawo mata zaidu ibn hussein abu kamar almara ta faɗi haka tana neman ɓoye kaɗuwar da ta yi da faɗuwar gaba ya zube hannuwansa kan teburin gabanta ya ce ummu sumayya na dawo gare ki na dawo rayuwarki domin mu mai da aurenmu mu kasance ma'aurata ne da ke murmushi kawai ta yi masa komai sai ya kwance mata nan take rayuwarsu na baya ya dawo mata ta dube shi duba irin yadda ya kamata wadda take yi masa shi kaɗai idan ta yi masa wannan duba ya ka rikita shi yakan kwance masa dukkanin tsuwar ya fice hayyacinsa manya manya gatan yara ka ga dama kenan ka gama gudunka ka dawo gare ni zuciya ba za ta taɓa iya rabuwa ba da ke kuma ba za ta taɓa iya rayuwa babu ke a cikinta ba duk inda zaidu zai kasance to yana tare da sanki da ƙaunarki ta ce manya kenan ai tuntuni na san kayi wa rayuwa ta nesa wani kane kane da wani karan tsaye da kai ba na tunanin zan iya komowa gare ka ni dai kawai ina so ka sani ba mu dace ba domin kai mutum ne maɗaukaki ni kuwa fa ka je kawai abinka domin haka ka je kai rayuwarka ba zai haɗu mu ci gaba da rayuwa ba rayuwar mu ta baya ta isa ba lu'ulu'a na rubuta miki fa mafi karanci daga cikin rayuwata a halin yanzu haka ina tare da iyayena daga ƙasar masar nake na zo ne domin mu daidaita mu mai da auren mu ta meke ta ce malam zaidu kenan ko to zan wuce lokacin tashi na yayi ba ni da lokacin wannan magana tare suka jera saboda babu yadda ta iya ya shige mata gaban mota ne ya zauna ya yi kane kane dole ta shiga ta tuka ta ce ina zan kai ka ne malam zaidu ta ce duk inda zaki je nan zaki kai ne ta ce gidanmu za ne to ni ma can za ne ba ni da inda ya fi gidanku a ƙasar nan kai tsaye gidan baba na sama ta nufa suna yin fakin yana yana farfajiyar gidan a zaune suka fito yana kishin gida sai da ya zauna ya masa irin gaisuwansu ta araf bakin baba na sama ya ƙirufuwa rufuwa hira suka yi sosai a nan ne ɗan lu'ulu'a ta zare jikinta ta yi tafiyar ta saboda ta san irin rigimar zaid ko motar ta bata ɗauka ba a daidaita saho ma ta tsayar ta hau ta tafi gidansu a cikin sa a cikin sauri a kicin ta samu tafi dausi ta sanar da ita zuwan Zaid dan Allah anti ko da ya aiko kada ki yarda ki bashi sumi kallonta take ya za a yi a hana shi yarsa yarinyar da bai santa ba ta shige ta je ta yi wanka da zauna ta ci abinci a nitsa ta dubi an ta ce mimi sunawas na kira na ta ce to shi kenan za ki dawo kuwa eh zan dawo amma dai ban ban san kiran me suke mini ba idan kuma na kwana ne to zan iya kwana to shi kenan tunda dai kin rabu biyu kin kasance mai gida biyu shi kenan Sumi dai a nan za ta kwana, in kwana kama ki shi kenan. Idan kin bar ta Abba zai yi faɗa. Ta saɓe ta a kafaɗa yadda ya kamata, da yake yarinyar a shirye take. Makullin mota ta ɗauka na anti ta nufi gidan meme Hafsat. A falo ta samu Umma, Ummu Aimara. Tana tana not da gudu ta taho ta rinka ta rungume ta tana dariya ta ɗauki sumi ba za ta zauna ba sai kawai ta cika ta da kayan ma, ta ce mimi ba ta nan ne ta ce tana hanya yanzu za su zo mun yi waya da ita ta je rano ne kawai ta ce oho in ce dai ko lafiya ta ce lafiya suna kiran khalifa suna hira khalifa ya shigo amin ya aka yi ne antinmu dazu ina a taba na ganki ke da wani balarabe ta ce kai khalifa wasa wasa fa yawo yawo ne da kai ya ce ya za a yi tunda dai Allah ya yi ne namiji ai dole na fita na yi yawo ai anti namiji yawo ne da shi in ji ummu ammara ke mace da yawa ai ba ba ka kwasa ba ba za ka kwasa ba duk yawon naka ga mata da yawa suka fashe da dariya ai kwasar mata ake yi in ji lu'ulu'a anti ki faɗa mini irin macen da ta dace na aura ta ce kai ka ji ni da wani yaro ba. ka san irin wance irin wacce annabi ya yi umarni da a aura ko ba wai kyalkyalin banza ba ummu ammara ta ce wallahi ki faɗa masa kam kin ga wacce ta zo neman sa ne wani ɗinki a jikinta ya kama ta ya matse ta ina faɗa miki in je za ta yi nishi da ƙarfi sai ya yage anti in kika ganta ke har fantinta da bireziyanta sun bayyana na gani Allah ina ga Allah kuwa ina gudun abin da zai faru ba za ta iya gudu ba wannan in dai abin gudu ya zo kallo ya hurga mata ya ce kin fiye surutu wallahi tsurku iya yi yarinya da ko yarinya da ko fitowa ba ta yi daga motar motar ba ma kar ki ga haka fa ta ce to ta fito mana ai fa har falon nan ta shigo malam ya zaro ido ya ce kai ba dai ba dai mami ta ganta ba tana asibiti lokacin da ta shigo ya ɗan yi ajiyar zuciya ce Allah na gode maka Allah ya so ni ai sai da na yi mata bayanin komai na yi mata gargaɗi kada ta ƙara zuwa gidan nan neman ka abba ko meme idan suka ganta sai aikowa na kaɗai don wallahi raina zai ɓaci lulu ta dube shi a tsanage ta ce to ka sani ba auren ta ka yi ba to me ma yasa har kake ba ta dama take zuwa inda kake kake kula ta dariya ya ce haba anti ai ko babu mata ta ya zan auri wannan balla gazar macen shigar da take kadai ba na mutunci ba ne ka ji tsoron Allah lefa. yanzu da wani ido za ka zo gurin um da wani ido <coughs> idan wani ya zo gurin ummu aka mata abin da ka je kake yi za ka ji daɗi ya ce anti gaskiya ummu ba ba ta samun irin saken da za ta yi ma wannan mummunar shigar kalubale ne wannan zan iya cewa ni dan hamza zan dan yi bayani a gare ku ‘yan uwa mata ko kuma in ce iyaye mata ku kula da shigar da ‘ya'yanku suke yi gare ku ‘ya'ya mata kuma kun ji abin da samari suke faɗa a kanku kuma na ga mafi yawancin samarin yanzu irin shigar banzan nan suke buƙata. duk wanda ya zo gurinki hmm, kawai dai ya kwashi rabon shi ne ya wuce saboda shigar banzan da kike ne kuma a gare ku iyaye kuma zan iya cewa don allah iyaye mu sa ido akan 'ya'yanmu kana kuma mu taya su da addu'a da nasiha don mafi yawanci wannan matsalar ruwan dare ne ta shafi kowa na haka al'amarin yake kowa ma fa to sai dai mu ce Allah ya shirye mu to ni dai anan ina yi mana kira ne domin idan yarka ba ta yi ba kanwarka za ta yi idan yar kanwarka ba ta yi ba to yar dan uwanka ko kuma yar makwabcinka ko kuma yar amininka kun ga kenan wannan ya shafi kowa ni dai dan Hamza sai dai na ce Allah ya tsare mana zuri'a ya shirye ‘ya'yan musulmai suna tsaftar kenan Mimi ta sallama ta shigo gaba ɗaya suka baibaye ta shi ko abba yana shigowa su sumi ya ɗauka yana cewa ke yar ƙauye ita kuwa tana wangale baki ne tana dariya ba su kaɗai ba ne a wurin ganin su ne ya sa lo'ulu a ta sha kunu su fendo ne sai dai suna ganin ta suka yi murmushi fendo ta ce a'a bera ashe kina nan anan ai da gidanku za mu je murmushin ƙarfin hali dai ta ce kun sha hanya sannan ku da zuwa in ta saki fuska suna zolayarta irin zika da kaka sai ta tsinci kanta da sakin fara'a tana matukar jin daɗi yadda suka rikbe ta haka gidan sai ya rinka jin wani irin yanayi yana amsar baki ta sha mamaki ainu bayan sallar isha'i suka keɓe ita da miminta ta ce wai mimi lafiya na ga wayannan gayyar haka murmushi kawai ta ta ce gobe za mu je su ga dangin mahaifinki su ma su ga na mahaifiyarki ni dai fata na Fatima dan Allah ki yafe mini abin da na yi miki ki daina zargi na Lulu'a ta dubi mahaifiyarta ta ce ni ce zan nemi ki. a matsayin ki na uwa a gare ni wacce ta ɗauki ciki na cikin tsananin kunci da wahala kana kika wahala kika haife ni kika shayar da ni a kunci na rayu cikin kunci da bakin ciki da kangin bauta duk domin duk domin ni haka zalika ke ma kika rayu ni ce zan nemi afuwarki ki daina zargi na, dan Allah lu'ulu'a ta ce babu matsala ni ma ki daina zargi na ki yafe mini lu'lu'a ta sake dubanta ta ce a da can ne nake zargin ki kafin ne hankali a yanzu ina ina zargin ki ma baya da za a yi daga baya ne sai kuma nake tausaya miki saboda idan na tuno ana kira na da yar karuwa sai kawai na yi ta miki addu'a Allah ya sa ki daina Hafsat ta gyara zama ta ce Fatima da gaske kina mini addu'a koyaushe ne ban taɓa yin sallah na tashi daga gurin da na yi sallah ba tare da na miki addu'an shirya da samun matsayi da wadata a rayuwa ba sun yi hira sosai mai armashi da daɗi inda lu'ulu'a ta yi farin ciki sosai domin sun yi zantuka ba kaɗan ba mai daɗi suna cikin hiran ne na wasai shigo ya ce haba tun ɗazumi mi nake jiran ki fitowar ki na ji shiru kina nan kina hira da ƙawarki ko Mimi ta masa da kuwa ya rinka dariya ya ce Mimi kada fa ki zo ki yi abin nan fa ni fa wallahi ina ga miki ne ni ne fa nake da rike sirri ni fa hmm amma yanzu lu'ulu'a da kike gani ai hmm ta yi murmushi ta ce ai kai abokin abbanka ne ko na bar masa kai tunda abokinka ne abban nan naka sai ka same shi ku yi abota ni ma sai na kawance da yata ya dubi lulu'a ya ce ukti kina da bako fa gabanta ya faɗi ta ce waye ya ce abban sumayya ne mimi ta dube ta ta ce ya zo kenan idanunta suka yi raurau ta ce don allah mimi kada ma ku yadda ya raba ni da yata ba na bukata ta ce su mi kenan ta yi kankanta a raba ki da ita ba zai tafi da ita ba nawaz ba zan je ba kawai ka je ka san yadda za ka yi ka kai masa ita ya ganta ta ce tun yaushe ai tun da zuma a wajensa take yana ta wasa da ita mimi ta ce to ki je dai ku gaisa ki ce Kiziram ya zo ta dubi Mimi ta ce ai mun riga mun gaisa ya sanar da ni abin da ya zo ya dawo ne wai mu mai da aure ni kuma yanzu ba zan iya koma wurinsa ba Mimi ta dube ta anisa ta ce ki je ku sake gaisawa don Allah ki haƙuri ba dan taso ba ta tashi ta sa hijabi ta fita don zuwa inda yake suna zaune shi da Nawaz da Khalifa suna hira ta fito shi kuma ya miƙe ya so ya dube ta ya ce anisati wato shine kike gudu na, kika bar ni ko ta ɗan ji wani irin nauyi ya ce ko ma ki ce mini ina ammar amma shi ne haka shiru ta ce ai na san inda ammar yake ba sai na tambaye ka ba to shi kenan, tun da haka kika ce sai suka shiga sun jima suna hira samsam ta ki yadda ta ba shi hanyar da zai samu biyan bukatarsa ya dube ta ya ce a nisati wallahi kin sauya kin sake ta ce abu ammar kenan da murmushi tamkar wasu ma'aurata amma yanzu ka tsinka igiyar auren da ke tsakanin mutum ba yau ba ka manta ne ya ce abba na ya ce na zo da dawo da ke sai dai kuma za mu zauna ne a can misira mun riga mun gama magana da babana sannan ya amince a mayar mana da aurenmu sai mu je mu rike 'ya'yanmu yanzu so nake na yi magana ta ƙarshe da ke saboda bana bana so mu ɗauki lokaci ina buƙatar ki rashin amincewanki shi zai jikkata ni idan dare ya raba bana iya bacci saboda na yi misin ɗin soyayyarki mai matuƙar daɗi ta rinka kallon sa kamar wani soko ko kuma in ce wata sokuwa ta ce zai kenan wai da gaske kake ka zo mu mai da auren mu bata bari ma yayi magana ba ta ci gaba da cewa to sai dai fa kama kara domin a halin yanzu ina da wani tsayayye ce waye tsayayye kuma idan ba ni ba akwai wadda wadda kika fi dacewa da shi ne bayan ni akwai wadda ya fi dacewa da ke ne bayan uban 'ya'yanki na zo ne na gaida mimi ta ce shi kenan bari na shiga na gaya mata ta miƙe ta tafi ya bi bayanta da wani kallo ta je ta sanar da mimi tare da shi suka isa suna ganin mimi ya tuno da zuwanta ya tuno dab da ita su ummu da fati suka shigo duk da nawaz ya gabatar da su sun jima suna hira sannan suka yi sallama ya tafi royal me wannan royal hotel inda ya masauki a can misalin karfe goma na safe sun iso gidan alhaji ahmad da yake ya san da zuwansu antin hausar ne ta shirya antin kausar ne ta shirya komai ana gaisawa sosai suka gabatar da kansu mimi da da, da ma sauransu dukkaninsu sun ji babu daɗi saboda ita a zatanta za ta ga tawagar uwar lu'ulu'a a wulaƙance sai kuma ta ga babbar likita ce ga 'yan uwanta duk, duk sun wadata da ilimi ga dangi ma don mota huɗu suka zo alhaji amar ya yi murna sosai sun kuma kulla zumunci sosai tun da shi allah ya sa sun haɗu haka ta kasance a gare su haka zancen take a halin yanzu haka lu'ulu'a dai a 'yan kwanakin nan tun da ta haɗu da masoyinta ta haɗu da kuma mahaifiyarta da 'yan uwa sai ta shiga dangi babu abin da zai faru ba tare da ta je ba sai dai kuwa baba na sama ya riga ya hana ta auren sabado a yanzu ya ce bai amince ba ita kuma ta karaɗe ta ce wallahi ba za ta koma gidan zai ba shi kuma ya ce to ba zai yiwu ba shi kanshi ya zama ta ba shi tausayi ne ya kuma kafin din ma da kanshi ya zama abin tausayi domin ya san ta ce sosai to sai ya zama wani iri na daban ya zama dan kawai tsabar masifa ya tattaro ya mai da Najeriya kamar yadda yake a ƙasar su yakan zo ya zo mata da Ammar da iyayensa sun yi ta zariya har suka gaji da zariya domin baba na sama dai ya soma faɗa ba tsaye ba kai tsaye ta ce ina budurwa ne ake bin ake mata dole budurwa ne take bin abin da iyaye suke so ita ne aka ce a zaɓa wa miji to na bi ra'ayinku lokacin da nake budurwa domin na faranta muku na yi iya ƙoƙari da biyayya domin in faranta muku kuma Ko rufe idonku kun kasa gano illar da nake ciki da abin da yasa nake son nuna muku a wancan lokaci amma haka na haƙura saboda farin cikinku a halin yanzu na riga na kasance bazaura to yanzu wannan damar ta wace ina da damar da zan zaɓa wa kaina mijin da ya dace da ni wadda zan yi rayuwa da shi idan kuma kuna so ku yi mini dole ne to a gaskiya ba ku min adalci ba idan kuma har hakan ne to ku taya ni da addu'an alheri a rayuwata baba na sama ya ce shi kenan, Allah ya kawo mai alherin amma dai da za ki amince mini ki koma gidan Zaid saboda <clears throat> sabon gini aka ce da sabon gini gwanda yaɓe A'a to ni dai ban fahimci wannan Hausan ba. Baba ina kishin ƙasata da jihata. Ina da ilimi wadda nake so na sanar da jama'ar da suke ƙasata da jihata. Yanzu idan na tafi Egypt ya zan yi? Ya dan yi gyaran murya ya ce idan lokacin azumi ya yi Zaidu ba zai hana ki zuwa ki zo ki mana tafsiri ba. Ta ce baba kenan ban fa da Zaid ba haka kawai siddan babu laifin tseba na zaune ya sake ni. ba abin da na yi masa ya ce ya sake ni yaranmu nawa muna da ɗaɗe ina da cikin na biyu ba abin da na yi masa ya sake ni a lokacin da kuma ya sake ni ko sati ba a yi ba baba na haifi ta su mai yanzu kuma ya dawo ya ce yana so na wai mu mai da aurenmu saboda wani abu ai sai ya ga kwaɗayi ne kawai yake damuna ba zan iya ba ya je Allah ya raya masa abin da muka haifa idan yarsa ce ga ta zan shi. zaidu da ke zaune cikin ofishin ta ce haba a nesa ce bai kamata ki ɗauki karan tsana ki dasa a kaina ba bayan kuma na sanar da ke dalilin da yasa na suke ki da dalilin da yasa na gudu na barki saboda gujewa mahaifina amma ke kika ka fahimta na ta dube shi ta ce zaidu kenan ba ni da buƙatar jin labarinka tunda tuntuni na yi deleting ɗin wannan rubutu da ka rubuta mini ya dube ta yace ina so ki faɗa mini zan iya yin duk wani abin da ya kamata amma fa ba zan iya yin ta'ammali da kowace mace ba a rayuwa idan ba ke ba domin ke kaɗai nake so da ke kaɗai nake son rayuwa kuma da ke kaɗai zan iya ta'ammali a rayuwata ba zan iya haɗa sanki da na kowa ba don haka baki san matsayinki a zuciyata ba ne da kuma ƙalbina ba shi cikin ƙalbina shi ya sa ba koyaushe nake addu'ar Allah ya sa ko da aljanna ke kasance cikin mata na. murmushi ta ta ce ne kuma a kullum addu'ata Allah ya sa ina cikin matan kawo sufi ya zuba mata ido yayin da ita ma ta zuba masa ido daga ƙarshe ta yi ƙasa da nata ya marayo ya ce mata ta rinka kallonsa tana mamakin wai me yasa maza suke zamowa masu son kai haka ne a halin yanzu mafi yawancin maza idan suka zo suka ce sun zo zance idan har baka yi da gaske ba to babu shakka za su yi galaba a kanka an sai ka ga an sha ka an yi gaba musamman ma idan ya zo gurin bazaura wai an zo zauce an zo zance nan kuma wai halal ne ai ba wani abin nan halal ne eh to shi dai zance a musulunci yana da fa'ida domin duk mai son yin aure idan ya ga yarinyar da yake so to yana da damar zuwa gurin da zance abinda ake so abinda ake kuma nufi da zance shine domin a samu fahimtar juna domin ta zuwan ne ta zuwa zance ne zai gane halin mutum da yake so ita kuwa a haka za ta fahimci wani irin mutum ne za ta yi rayuwa da shi zai gane gaskiyar lamarinta amanarta lafazinta da dai makamantansu amma babban abin da aka fi so a gane a zuwa zance shine gaskiyar mace macen da za ka aura ita ma ta gane gaskiyar mijin da za ta aura sai dai kuma kash amma ina sai dai kash a wannan zamani a yanzu ba mazan ba ba matan ba kowa idan ya samu guri sai ka ga ya karkace yana sakin kwansa kawai to Allah dai ya ganar da mu gaskiya ya kuma ba mu ikon binta amin summa amin su kuwa matasa na wannan zamani sun ɗauki zuwa zance ne a matsayin wani abu na daban yau yana gidansu wannan gobe yana gidansu wancan idan an zo aka shiga stirum a yi romance a yi ɗan sauransu duk dai wai just for love wallahi ƙannena da kuma yayona matasa maza da mata wannan rayuwa illa ce babba haka zalika wannan muguwar ɗabi'a ce domin tana bala'in ƙona rai haka zalika kuma tana haifar da illoli babba a rayuwa a ƙasa gaba ɗaya ni dai a nan ba ina muku surutu ba ne a nan ina so iyaye mu sa ido ne a kan 'ya'ya kina gida ne kin yi ƙwanki wani shege kuma yana can yana lalata miki ƙwanki na tarbiyyar da kika gina wa yarki yanayin rayuwa ne kin gama gina yarki da tarbiyyarta lokaci ɗaya rana ɗaya a cikin abin da bai fi mintuna ƙalilan ba wani zai je ya lalata ta ya ruguza tarbiyyan kuma ya lalata ita yar gaba ɗaya tun daga bakin tun da baki bayan kin shayar da ita har ma girmanta ni dai anan ina kira ga iyaye ne domin mu san waye waɗanda yaranmu suke so da kuma mu'amalansu ya halinsa yake ya usulinsa domin a halin yanzu sai ka ji wai ana cewa wai an daina bincike a aure to wannan shine mataki matakin farko na lalacewar da muka fara samu a rayuwar aure haba wai sai ka ga mutum ya aure yarka ya gudu ya bar maka ita da 'ya'ya to yanzu idan aka yi haka wa gari yawa ya dan Allah dan Allah iyaye mu sa ido Allah ya shirya mu gaba ɗaya Zaidu ya faɗi haka yana kura mata idanu ta ce wallahi Allah kenan ko ba zan aure ka ba ya ce ya zama dole idan ba za ki aure ni ba ki bani 'ya'yana kuma idan na tafi da su wallahi su da Najeriya sai dai in sun ji sunan su ji sunanta kawai ba dai su zo Najeriya ba ta ce Zaidu ko me ba za ka ce kai ka sake ni da kanka babu matsala ya dube ta ce Allah ni fa ban sake ki domin na wulaƙanta ki ba bari ma ki ji dalilin da ya sa na sake ki Don kawai na tafi ina so ki san waye Zaidu ta kalle shi a kai kai sai ta ce na san waye Zaidu ibn Hussein ibn Hussein dan sarkin ƙasan Masar ne kai na san kuma waye ya kai har cikin gidanku da iyayenka na sani ba zan koma ba su me kuma ba ni da yadda zan yi da ita idan ka isa ka yi ƙara ta a kotu ka karɓe ta labarin ka kuma ba zan saurara ba dama tafiyarka tana kan hanya in kai zai fi ma sauƙi zai fi maka sauƙi ka tashi ka tafi wannan kenan har yanzu dai muna nan a littafin yar tsakar gida littafi na tara littafin maman shirin tare da ni na kuɗin hamza na karanto muku shi don haka nake cewa mu je zuwa a cikin littafin yar tsakar gida don jin yadda za ta kasance amma bayan mun dawo daga hutu rabin lokaci sai mu ci gaba wannan kenan muna nan a littafin yar tsakar gida littafi na tara littafin maman shirin tare da nena kuɗin hamza to a gefe guda kuwa kun ji dai yadda ta kaya tsakanin zaidu ibn hussein tare da kuma lu'ulu'a ahmad ali to a gefe guda kuwa dai waye ne zaidu zaid zaid ɗan sarkin masar ne mai ci a yanzu Zaidu ya kasance yaro ne haziki mara tsoro ya taso cikin daula saboda haka ya yi matukar karatu sosai. Zaidu shi ne ɗa na hudu daga cikin 'ya'yan Sarki Hussaini, shi ne kuma ɗan fari a gurin mahaifiyarsa mai suna Buhaina. Sarki Hussein yana matukar son Zaid saboda mar saboda duk mahalokin da yake cikin masarautar nan ya sani sai dai shi Zaid yana cikin ƙungiyar samarin Larabawa wacce suka suka hana Amerika sakewa suka hana ta rawar gabar hantsi Zaidu yana tsaye ne ya tsani halayyar sarakunan Larabawa na nuna tsoronsu da son duniya da suke nunawa wannan ne yasa yake yake adawa da mahaifinsa domin ya sha faɗa wa mahaifinsa irin halin ko kula da suke nunawa da yadda ake kashe yan uwan yan uwanmu Falastinawa hakan shi yasa ba shi da kyau hakan ne yasa ma suke yake fitowa kafafen yaɗa labarai yake sokan gwamnatin Yahudawa. Haka zalika yakan yi rubuce-rubuce a kansu kuma ya sha yin ya sha ƙunan baƙin wake ba kaɗan ba. <laughs> da jarumi ne wadda bai san wani abu washe tsoro ba. Zaid yakan ya sha jajirta da maya a wasu ƙungiyoyi na zanga-zanga tun mahaifinsa na masa faɗa akan haka amma har ya kore shi saboda yana tsoron kada ya je jawo masa fitina. tun suna yi da wata ƙungiya wacce suka suke da taimakon 'yan uwansu Falasɗinawa inda Zaid zai shigo ya jagoranci samari waɗanda suke zuwa wasu yi shahada wasu su yi shahada wasu sun dawo kuma su yi ta rubuce-rubuce akan haka ne sai wannan ya sa masu ya sa masu faɗa a ji duk suka ba da sunan sannan sunan Zaidu da mahaifinshi ya kawo musu shi ko kuma a mace ko a raye Hankalin iyayensa ya tashi sosai don nan da nan kuwa abin da suke tsoro kenan. Mahaifin shi ya ji tsoro ne sosai akan haka, dama sun yi masa korari ne akan ya sa shi ya yi musu alkawarin danƙo musu shi oho. Hakan ce kuwa ta so faruwa don Sarki Hussein ya so kama zai da kanshi ya damƙa musu, ita kuwa mahaifiyarsa sai ta turo shi nan Najeriya gurin ƙanwarta. Ya yi zamansa ne a nan ne fa ya ga Lu'ulu'a Allah ya sanya mishi son ta har sai da ta kai su ga yin aure ganin da ɗan uwansa ya yi masa ne ya sa shi dole ya bar Najeriya domin ya san mahaifinsa mutum ne mai tsaro ba kaɗan ba ga cike da tsoro ya san zai iya damƙa shi a gurin waɗannan marasa tsoron Allah duk zamansa da lolo a cikin abin da yake faruwa a ƙungiyoyinsu yana sane za su aiko masa da duk abubuwa da shawara da zai ba su kuma da suka ga ya ce ya gudu zai gudu a yanzu dai abin da ake ciki sun kama wani ne sun kashe da tunanin zaidu ne mahaifinsa yanzu ya gane ya daina nuna tsoronsa tsoronsa muraran saboda ganin shi din sarki ne ba wanda ya jagoranci al'umman birnin da yake suke karkashinsa dole duk mai son zaman lafiya zai yi biyayya a gare shi a halin yanzu da zai riyazu ya koma gida ne yana tare da iyayensa ko lu'ulu'a za ta sake shawara ne ta auri dan ƙonan baƙin wake to mu je zuwa dai kun zuwa ne ne zaid bin hussein a gefe guda kuwa misalin ƙarfe biyar na yamma lu'ulu'a tana lu'ulu'a tana nan a cikin asibitin AKTS ta je dubo Rafi'a wacce jikinta duk wani irin ƙuraje suka fito mata gashi nan ta soma wani irin rama hankalin lu'ulu'a ya tashi tsaye tana tsaye ne jikin gado tana kallon yadda Rafi'a ta zama ana wani irin yanayi ta zama haka wani yanayi ina fitsara ina tsageranci ina rashin kunya da jiji da kai duk babu jikinta ya yi laushi sosai ta zama abar tausayi ta riƙe hannun luu a ta ce don girman allah ki haƙuri ki yafe mini na san mutuwa zan yi na san ke ce kawai na zalunta ke ce yanayin da nake ciki na san ke mai haƙuri ce ke malama ce mai tsantsani ke mai tawakkali ce na san ke ba 'yar karuwa ba ce don Allah ki yi haƙuri ni ce na kasance karuwa ni ce na yi ta yawo ina bin maza yau ina ɗakin wannan saurayin gobe ina wancan ɗakin duk haɗuwata da big boy gaye shi ne ya ɓata mini rayuwata ya koya mini shan miyagun ƙwayoyi da wasu abubuwa hajiyan gole ta sani amma mimi bata sani ba yau sau biyu hajiyan gole tana kai sau biyu hajiyan gwale tana kai ni ana zubar mini da ciki kuma mun rufe idan mu mun muna ciki muna ci miki mutunci mun rufe ido mu ci miki mutunci ki yi haƙuri ki yafe mai lu'ulu'a ta ce haba ya isa mana rafi a ki shiru idanunta na zub da hawaye saboda wani rauni da take da shi ga wani rauni ya ce to yanzu dai ke shiru cuta ba ita ce mutuwa ba ni kuma a ɓangare na na yafe miki ni dama ina son ku ku ne kawai ba ku sona ni ina son ki laifin hajiyan gwale ne da ta yi haka ita take saka mu ki. har ta dasa mana kinki a zuciya ta dube ta kanta a dafe ta ce ki yi hakuri, za ki warke har ma ki yi aurenki ki sake haifan 'ya'yanki. ta ce ni dai ina da wannan rayuwa gwanda na mutu idan ma ban mutu ba to wannan ciwon da yake nan zai ɗauke ni ki yi tawakkali mana na sani loloa nawaf ya cuce ni sai dai Allah ya saka mini hakan nan suka ce suka kasance ta juya ta nufi ofis ɗinta dan za ta ɗauki wasu littattafai da ta manta tana shiga ofis ɗin da sauri take tafiya ta je ta ji sun bangaji juna littattafan nan sun tarwatse ya sunkuya zai ɗebe mata wani bugun wani mugun ƙamshi ne ya wadace wurin ya bugi hancinta ƙamshi ne irin na fitinannun nan fitinannen ƙamshin nan mai motsa rai tana ɗaga kai ta dube shi ganin sun haɗa ido ne yasa ta yi saurin kawar da kanta ya ce don Allah hajiya ki hakuri! ta ce babu komai ya miƙa mata littattafan ta zauna cikin dafi ƙirjinta wadda ya rinka wani irin bugu pat pat pat wai ma menene haka ne shin tausayin mutumin nan ne take ji ko kuwa kallonsa ne ko kuma menene ya haɗu sosai bai tsaya yawo ba kuma bai cika tsawo ba fari ne tas idan dai kawai ta sani larabawa ne da sai ta ce su ɗin ne amma shi fa daga ganin shi ka san bafulatani ne sai dai kuma kash daga ganinsa ba mawadaci ba ne don doguwar riga ce a jikinsa da hula wanda kana ganin shi za a iya mata kira da kafiya naci amma turarensa mai tsada ne ko wani ne ya ba shi oho takalmin kafansa ma silifas ne fari ɗan madina kafafunsa sun ɗan yi buɗu-buɗu alamar tafiyar ƙasa ikon Allah ta ce a ranta da ƙyar ta ja motanta ta tafi gida a wannan dare ranar dai ta kasa rintsawa idan ta rufe idon ta mutumin nan take gani tsoro ne ya kama ta anya ko bata faɗa tarkon so ba kai ina ina ina ina sufi sufi kawai take so anya kuwa da safe ta tashi babu kuzari da yake ranar lahadi ne babu inda za ta fita ta kasa samun sukuni shin waye ne wannan anya ko bata san fuskar nan ba tabbas ta gane fuskar nan to sai dai ta kasa gane waye shi anti ta kula da rashin walwalanta ta ce yaya dai yata ta ce anti notin kin fiye zurfin ciki na san damuwar ki akan zaid ne ko ta yi murmushi ta ce anti na fi shafe babin zaid a zuciyata na manta da shi tamkar ba mu taɓa rayuwa a gida ɗaya ba haka nake ji a yanzu nan ina ji a raina ne zan iya ba zan iya ba bashi sumi ba amma yanzu saboda wasu dalilai zan iya ba bashi sumi ya kyale ni zaki koma kenan tace ina wallahi wallahi tallahi ba zan koma gidan shi ba ina da kes ina islamically ni ce zan zaɓi miji don haka ba ni da damuwa ta ɗan gyara zama ta ce anti ba zan auri mai kuɗi ba zan auri talaka ne na jawo shi cikin dukiyata amma ina son mai nutsuwa ne mai amana kin san ba ni da ba ni da gadon mahaifina ya fidda ni daga cikin yan uwana ya ce na ɗora kannena to mun yi magana da da mimi ta ce sai mun yi magana da abbansu da suka yi magana sai ya ce wai na yi aure na ɗora mijina akan dukiyar zai fito shi ma abba na nan gidan dai hakan ya ce ni dai a yanzu ina nazari ne domin akwai inda wadda nake so na samu mai hankali an tafi dosu ta ce shi kenan kin yi tunani sai ki yi addu'a kuma Allah ya baki mafi alkhairi saboda wani talakan ma da zaran ya san kina da wasu 'ya'ya to zai iya salwantar da rayuwarki ta ce to shi kenan ta ci gaba da cewa to anti ki shirya da yamma sai mu je mu dubo rafi'at anti ta ce ne zan fita birthday din dan mai gida mai zidda ta ce shi kenan gobe zan fita tunda suka haɗu da mutumin nan bai bata sake ganin sa ba ta damu ainin sosai ran nan ne ta je ta je jujin labo tana shirin fita kawai sai ta ga wani saurayi kamar zuciyarta ta haraba ne tana bi sai ta ga ai ba shi bane tana kokarin shiga layin gidansu ne ta gan shi ya haɗa ya hada gumi hularsa tana hannunsa yana fifita da ita zita ta kasa shigewa tausayinsa ne ya kama ta tana kallo ya tsaya bolar kofar gidansu a nan ya tsaya yana wankin kafa da ya gama ya fidda wasu 'yan kuɗaɗe yana girgawa ya yi tsaki ya mai da su a aljihunsa tausayi ne ya kama ta ta ce allah sarki ya taho kansa a ƙasa har sai da ya bugi motar ta ma bai kula ba har sai da ya gota ta ce sannu ya juyo ya kalle ta ya ce la hajiya yana mai risinawa ya ce sannu ya gida ta ce lafiya kalau kana lafiya ce lafiya gari alhamdulillah to sai an jima ya ce a ah, idan ba za ka damu ba dan na, ina son ganin ka ya zaro idanu alamar tsoro ya ce hajiya ne din ta ce eh ce gaskiya ba zai yiwu ba Allah sarki ba cutar da kai zan yi ba na sani na ji a jikina amma fa ba zan taɓa shiga sabgogin hajiyoyi ba ya juya yana sauri sai waiwaye yake yi ta yi tsaki ta ce oh ya zan yi yana shiga gida gwanin tausayi bata iya bacci ba a wannan rana tana son sa sosai to a ina ma yake meye ma sunansa ranar wata juma'a da misalin karfe biyar tana tafi cikin unguwarsu a ƙasa ta je can bayan layin su ne tana tafi ta ganshi suka haɗa ido suka yi murmushi ya ce hajiya mai haɗa zumuncin dole ta ce ashe dai ka gane ni ya ce ina so ina ta son ganin ki ta ce lafiya ya ce ki haƙuri hajiya ashe dai ɗan adam ajizi ne na ki tsayawa ne kawai domin in ji me za ki ce sai kuma na ga ban kyauta miki ba ta ce babu komai ya biyo ta ce suna na haidar ke kuma fa ta yi murmushi ta ce suna na fatima ta ki faɗin sunanta saboda sunan ya yi fice kowa ya sani ta ce to sai an jima ya ce idan ba za ki damu ba ki haƙuri da abin da na yi miki ta ce la ba damuwa ina son magana da kai amma idan ba za ka damu ba ka je ofishina ka same ni ta yi masa kwatance ta ce ga kuɗin mashin hannunsa na rawa yake karba ya ce wannan ya yi yawa ai ta ce kada ka damu ka saya wa yaranka sweet ya yi mata godiya sosai da nuna jin daɗinsa akan abin da ta masa ranar asabar ne ya iso ofishinta kamshinsa ya buge ta ta sani sarai ta tsani namiji kazami saboda mafi akasari mace ta fi namiji iya yin kwalliya sun manta kamar yadda mu ma muke kwalliya su gane su ji daɗi haka mu ma muke so mu ga sun yi mun ji daɗi wani zai ce ka ji dama ai ita mace yar kwalliya ce haba da Allah ku duba tarihi da kyau ku gane ku ga yadda sahabbai suke yi wa matansu kwalliya domin a yanzu da ana samun mazan da suke kwalliya su shiga a rana kamar yadda mata suke yi to lallai da namiji zai ji daɗi amma matan ma haka amma haka zaki ga yayi kwanciyarsa kuma a hakan zai buƙaci matarsa don Allah a gyara haba don Allah ana azabtuwa fa gaskiya hakan bai yi ba kamar yadda yake a cikin bayani tsafta na daga cikin imani tana mamakin tsafta irin tashi gashi nan dai kayansa ba wasu masu yawa bane bare tsada amma dai komai nashi gwanin sha'awa ne jikin shi ya fi kama da na 'ya'yan hutu don komai nasa gwanin sha'awa murmushi ta yi ta ce haidar sai ƙarshen sati ka zo lallai ka cika alƙawari ta ce haka ne na fi so dama na ga yadda ba zan takura miki ba ne haka ya yi, ya ce fatima ta kalle shi ba tare da ta tanka mishi ba ce lafiya kike son gane na lafiya kalau ina son in taimake ka ne kawai dai na ji jinin mu ya haɗu ne kuma ka san Allah yakan haɗa mutane ya ji wani irin yar a zuciyarsa ce ina son taimakon ka ne kina son taimako na ta dube shi cikin damuwa ce kamar yaya ta ce ina son in sama maka aiki in ba za ka damu ba ya sake duban ta cikin wani irin yanayi ya ce na yi miki kama da wadda bai da aikin yi ta ce a'a ka dai yi haƙuri ka ji haushi na ko ba haka ba ne? wani irin aiki kenan za ki sama mini ta ce ya danganta oh ni yasu yau dai na ɗebo ruwan dafa kaina a fili kuma cewa ta ina so in san matsayin karatunka sai in san me zan sa ma ya dan yi jim sannan ya ce ina aiki ta ce wani irin aiki kake ya ce ina aiki a abuja ta dube shi ya ce kai sai dai aikin ba wani babban ma'aikaci ba ne din ina da mahaifiyata ina da mata ɗaya yaran mu biyu mace da namiji ga kuma yan uwana gaskiya ina son aiki na sosai haka ne haidar to na gode dama dalilin kiran ka kenan ta buɗe jakarta ta fiddo da naira dubu hamsin ta ce to gashi ka siya wa yaranka sweet shiru ya kamar mai nazari sai ya ce Fatima kenan na rasa saboda me yasa kike min haka ta ce haduwar jini ne yace ina jin dai da wani abu a zuciyata tun gani na da ke na farko na gode amma fa ba zan karba ba domin an yi albashi ina da isasshen kuɗi haidar kenan idan kake karban kuɗin nan raina zai yi matukar ɓaci ba zan ji daɗi ba ba na so kuma na ɓata miki rai cikakken sunana dai shine as ringim wato haidar as ringin haidar ta ce dama kai ɗan ringim ne ya ce haka zancen yake a haka a hankali a hankali shakuwa ta shiga tsakanin haidar da kuma lolo a takula dai duniyar nan haidar mutum ne mai wadda ya san darajar kansa sosai da sosai domin burinsa kullum mahaifiyarsa matarsa da 'ya'yansa komai idan ya bi to zai ce matarsa mahaifiyarsa sai 'ya'yansa yana komai yadda ya kamata yakan zo har gidansu tun da tuntuni ya riga ya saba tun mai gadi baya barinsa har ma sai da ya san da shi suka saba lokacin ganin likitanta ya yi na tafiya Egypt suka shirya ta tafi ita da anti Fiddausi dan tare dama suke tafiya tun asali ba su dawo ba sai da suka je gurin Ammar ta ji daɗin ganin shi da mai kula da shi wadda wata dattijuwa ce kuma mai son yara ne yaron yana samun kulawa inda ta ji matar tana Hausa ne yasa ta ji daɗi sati biyu suka yi nan da ya haidar ya yi jiki wai ya ji jiki saboda ba bata sanar masa da tafiyan ba zuwa kawai ya samu bata na ranar litinin da misalin karfe biyar aka ce ta zo in je shi ta fita ne tana fita ya haɗa rai sai ta ga yayi fushi yana da ya fushin masu yadda ya daɗa kyau ya ɗan yi rama kaɗan haidar ma abocin murmushi amma yau fuskan shi ta mau ta ja kujera ta ce haidar kai ne a gidan ya gida lafiya lau ya ɗora da cewa fatima kenan wato shi yasa kika yi tafiya babu labari saboda rashin muhimmanci na ne da nake da shi yasa kika tafi ko ta ce kai hakuri na je ganin likita ne ba ki da lafiya ne nan ta masa bayanin ciwon da ke damun ta yace na wahala ba kaɗan ba ne ma ina kuma wahala da sanki ki da yawa Fatima rashin ki ya kusan azabtar da zuciyata don tuntuni idanuna sun sun samu makanta ta dube shi yayin da na ta zuciyar ta buga wani irin dam dam alhamdulillah abinda ta faɗa kenan a ranta ashe dai ya ji abinda yana jin abinda nake ji murmushi ta yi ta ce to ya ce ina son ki ne Fatima sai dai kuma kin fi karfi na ga ki malama ga ki lauya ga ki mai kuɗi ga ki yar manyan mutane shi ya sa na ga kin fi karfi na lu'ulu'a za ki iya aure na ta yi shiru tana jinsa ta kasa magana ita ni ba mawadaci ba ne za ki iya zama da ni shiru ta yi babu amsa ya ce kada ki ce baki so na na jima ina son ki da ƙaunar ki shi yasa ma na kasa bayyana ƙaunata a gare ki ba na so ne ki watsa min ƙasa a ido ta miƙe tsaye ta ce haidar sai an jima as eh, ya kasa motsawa wai dama lulu a bata son sa kada dai kawai a ce tausayinsa take ji shi yana ta tunanin ƙauna ce ya yi kuskure babba anya zai iya rayuwa ba tare da a ba ta ta tafi ta bar shi tana zaune a gida tana duba wani littafi littafin dare dubu da ɗaya na larabci tana dubawa idan ta karanta wani wurin ta yi dariya ta yi tsaki wani wurin kuma sai dai kawai ta shiga jimame. tana cikin haka tex ya shigo wayarta ta duba lu'ulu'a na yi zaton ni da ke duk mun kamu da son mu ashe ba haka ba ne abin ni dai na san kin fi karfi na na rasa yadda zan yi da zuciyata ne da ta kamu da sanki idan kin ki amsa ta kika ki amsar ta yi na. lallai kan zuciyata za ta tarwatse ta buga na mutu lu'ulu'a dariya kawai ta ta ce haidar ringin. maza ba ku da tabbas can wani sako ya sake shigowa inda yake ce muke cewa a sakon ki daure ki amshi ta yi na lu'ulu'a za ki same ni irin mijin da kike so habawa fatima na san ke ba matar talaka ba ce karambane zuciyar talaka ta yi ta daure ta mayar masa da amsa da cewa na ga sakonninka duka ka daina yi mini text yana min yawa sai ta kashe dukkanin layukanta hauka ne kawai haidar bai yi ba a wannan lokaci lolo a bata son sa ya zai yi da ransa ya zama wani soko a kan mace ya susuce ya kasa hasala komai da kansa da safe text din da ta rinka gani masu ban dariya da ban tausayi gaba ɗaya haidar har ya tona sirrin zuciyarsa a yau da jin da take yi wasai kamar yadda ta yadda ya mata shigar sauri ita ma haka ta yi masa mafaka tana zaune cikin ofishin masinjan ta yace ya sanar da ita zuwan haidar ta ya shigo yadda ya yi zuru-zuru sai ya bata tausayi ta ce haidar kana wasa da aikin kafa ya ce ya zan yi to ya zan yi tunda dai baki so na dole na hakura ai gwanda su ma su sallame ni kawai sai na koma zaman zaman majalisa mu rinka kirga motoci ta miko masa lemo da ruwan sanyi ya ce Allah ko rabona da na ci abinci tun da kika kashe mini waya ina son sanin matsayina to da yanzu dai tashi mu je ta miƙe ita take tukin motarsa yayin da ya tagumi da hannu ta juyo ta ce yanzu dai mu je gidanmu na baka abinci ya ce a'a ni dai ba zan ci ba ta ce Allah idan baka ci ba ni ma ba zan baka amsa ba ya ce kenan, yana kalle kalle ya ga irin masu sai da abincin nan garau garau ya ce kin fa kin gani fa ga abinci nan jira ni kawai na je na siyo na ci ta ce ka ci me ya ce abinci ta ce sai kuma ka ci wancan abincin ya ce irinsa nake siya na ci kin san daidai ruwa daidai tsaki ta ce haka ne Shi kenan, kai tsaye gidan abincin five star suka nufa inda nan ne kuwa suka shiga wurin haka ta zauna ta yi musu ya zaɓi abin da zai ci ya ce ita dai ta zaɓa masa ya dube ta a tsanake ce ni fa ba zan iya cin wayannan abubuwan kowanne ba ta zaɓa masa abin da za a kawo masa aka kawo yanayin cin abincinsa cikin nutsuwa yake yana gama ta suka nufi gidansu tsayuwarsu a mota kenan suka fito <coughs> suna isa suka sami nawaz ya fito ya dube su ya kare wa haidar kallo ya kura masa idanu ganin kallon da haidar yake masa ne sai ya haɗare suka gaisa ya ce anti na je ofis ba kenan Mimi ta ce na sanar da ke tana neman ki. Ta ce to kenan ka ce mata zan zo da daddare ya sake duban Haidar ya tafi yana mamaki. Suna zaune a falo ya ce a ina son ki ina kuma son auren ki. Na sanar da ke ne inda inda ya kamata saboda ina da mace ɗaya da yara biyu don haka in za ki iya aure na ni dai ba mawadaci ba ne haka zalika kuma kada ki ji tsoron komai ni ba mawadaci ba ne amma fa ba za ki rasa ci da sha ba komai ba zai gagara ba sai dai kawai kin san hausawa sun ce daidai ruwa daidai tsaki ta ce haka ne ta ɗan yi shiru jim na wani lokaci daga bisani ta ce haidar na amince zan aure ka amma ina kishin ka, ba zan iya haɗa zama da matarka ba idan har ka amince zan zauna a gidana ita ma ta zauna a gidanta shiru ya can yana nazari ya ce lolo a gaskiya ni kuma ina son kan haɗa mata na ba zan ɓoye miki ba ina da girma ina girmama iyayena ina girmama iyayen fiye da zatonki sai dai kuma idan na raba muku gida zan samu matsala da ita kin san zuciyar mai zuciya mai tsuma mutum ta ce kana nufin tare za mu zauna za ta amince ta zauna a gidana ya ce eh, mm. ina da gidan da za ku zauna tare hankali na zai fi kwanciya na fi son ‘ya'yana su taso suna son junansu ba na son na ga idan sun haɗu sun zama baƙi a junansu ta ce good kana da gaskiya ya batun aiki na kuma ya ce babu matsala aikin aikinki tafsir ɗinki da duk wani abin da ya shafe ki ba zai shafi zaman auren mu ba hakan da ya ji ne ya burge ta ta ce tana son namiji tsayayye sun yi sallama da shi tare da alkawarin za ta kai shi gurin kakanta tana zaune ita da meminta ta ce dama sun je rano ne ta dan bata rai ta ce ni fa ba za ni ba don haka ki yi haƙuri mana ta ce wai ke wace iri ce don Allah an taru saboda ke sannan wai ki ce ba za ki je ba to a nan da ta sanar da mahaifiyarta za ta yi aure ta ce ina ina yar yayan naki da yake an yaya sumi ta ce tana gurin anti a nan ta sanar da ita yadda suka yi da yadda suka yi ta ɗan gimtsa fuska ta ce duk maneman kin nan ki rasa wadda zaki aura sai wani sai wani bakware kwari ina yake da inda zai ajiye ki ina inda yake eh, yake da inda zai ajiye motocin ki tunda dai yaki amincewa ki zauna a gidan ki ki bar shi kawai ya tafi ta ce mimi kenan yana da hankali da nutsuwa gaskiya da riƙon amana ko ke zaki aminta da shi idan na kawo miki shi a'a to yanzu dai ya kuka yi da antinki to me ba matsala dai sun amince sun samu baba na sama ma a gidansa yana zaune Wurin, inda ya saba zama cikin farfajiyar gidan ya karɓe su hannu biyu tare da tambayar su yana ba shi amsa daga ƙarshe ya ce to idan dai da gaske kake yi na baka nan da wata biyu ka shirya sai ai komai tunda dai ita ba budurwa ba ce ya ce babu matsala Allah ya kai mu da aka taho kuwa ta ce haidar wata biyu bai yi kusa ba yaushe ka shirya na ce ba matsala zan yi ƙoƙarin ganin na yi duk abin da ya kamata ba zan baki kunya ba to shi kenan Allah ya hore iyayen haidar suka zo suka kawo kuɗin zance kamar yadda ya kamata suka kawo naira dubu ashirin matsayin sadaki ta yi kiransa a waya ta ce ya zo ya ce ta yi haƙuri baya nan ba zai samu zuwa ba sai dai ba zai fi sati ɗaya bikinsu ba tafiya ne za su yi kuma a yanzu haka yana hanyar ringim ne shi yasa ta ce haidar ina. ni fa na riga na yafe maka lefe da komai ka bar shi kawai don haka kada ka wahalar da kanka sadakin kaɗai ya isa ba na son ka wahala bare ka yi ta wani abin nan ita antina da yara da kayan fitar biki sai ka yi mata yace ce a'a ni dai zan yi miki lefe ya karfe na idan dai ba renawa zaki ba ni fata na kawai ki ki ɗaura irin atamfar da zan sanya miki kuma ki duk abin da zan baki duk ƙanƙantarta ta ce in mm, an sha Allahu don Allah ka bari yanzu haka zan je Dubai sayan kayayyaki amma ban san ya yanayin gidan da zan zauna yake ba ni dai ina so ki mini alfarman nan kawai na zauna ki zauna a gidana ni ma zan so ka min alfarma in zauna a gidana har ita yar uwata ma da yaran nan idan ka amince sai mu zauna kyauta zan baka ba wai domin na rena ka bane kar ka ce ni ce matar na baka gida saboda ka san yadda kishi yake ta yi murmushi kamar yi murmushi amin kamar tana ganin sa yace mata masu masu duniya dan dai kawai baki san rigimar da nake ciki bane da antin taki sai na zo za mu yi magana maganar biki ta miƙe sosai nan da nan ake komai domin son farantawa kowa yana bakin ƙoƙarinsa don ba su san gidan da za su zauna ba shi yasa dole ne za ta yi wannan sayar idan sun yi ma ina tunanin inda za su zuba a yanzu rafi'a ta samu sauki sosai domin tana shan magani inda idan baka sani ba ma ba za ka ce tana da ciwo ba ba za ka taɓa tunanin haka ba nawaf kuwa a yanzu an samu nasarar kama su yan fashin nan wadda yaran nawaf ne an kamo su duka an samu muggan makamai a gidansu sun faɗi gidansu hankalin iyayen shi ya tashi ne duk kafafen yada labarai maganan da ake yi kenan gashi nan dan babban gida ne daga nan aka haɗa magana da laifukansa da waya da yawa da dama duk wani gatansa duk da yan uwansa da suke da yan sanda da manya-manyan mutane abin ya tura domin fitar da shi nawab dai ya ɗauki lu'ulu'a ne suka je har inda yake ta kalli yadda yadda nawab ɗin ya koma ta kalli yadda kumatunsa suka kumbura ya sauya ya zama wani abin tausayi ta dube shi ta ce kaga ƙarshen zalunci ko nawaf ka kashe mini sufi kai dai a yanzu babu tantama ka san kashe ka za a yi can inda ya je kuma za ka je kuma cikin wani irin yanayi ciwon da kai ka sa wa rafi'a to gashi nan dai sai dai kawai in ce lokaci ya kure don haka tunda dai kai ma ta ƙare maka Dan akuya kawai sai a je abin mamaki sai ga nawab na zub da hawa ya ce kada ki zaton ina kuka ne saboda halin da nake ciki ko ɗaya ba haka bane ina kuka ne saboda rashin cikar burina a ki. a da can na yi a can ƙuruciyarki na tsane ki amma da na ganki a yanzu a wurin fati tare da sufi na ji ina matuƙar son ki so mai zafi na san ba za ki taɓa sona ba to na so ne na mallake ki ta kowane hali domin na sha ni'imar ki amma da yake ke mayya ce mayyar addu'a kuma na kasa samun nasara a kanki wannan shine abin da ya sa ni bakin ciki da kuka rafi'a ko dama ciwon da kika ganta da shi idan ba ni idan ban ce a gurinta na samu ba to ita ma ba za ta ce ita ni na sanya mata ba kin san dai ta gaji yawo ne ta gaji babanku a yawonta na ta zubar kila dai daga can ne ta samu kuma da tuntuni ita ma ta ajiye yar tsakar gida a gidanmu mari da ta sukar masa ne wadda sai da ya gigita shi yasa shi ɗauke wuta na rabin lokaci ta ce to gashi nan dai an zo za a kama ka ka koma ka zo a banza za a koma a hofi lallai kam za ka yi mutuwar asara danginka ma ba za su so su karɓi ko da gawarka ba <coughs> ta juya ta tafi abinta cike da kunci zuciyar na nuna mata kalaman da Nawab ya faɗa mata masu raɗaɗi washe gari kuwa aka harbe Nawab cikin ƴan uwansa ƴan fashin nan zuciyar Rafi a tarisuna domin ta rasa yadda za ta yi tana damuwa ne kwarai tana nadama da irin rayuwar da suka yi wani irin yanayi ta kasance mara kuzari a wannan yanayi mahaifinta kuwa ya damu da ita sosai tausayinta suke ji musamman ma Mimi ita kuwa Hajiyan Gwale sun ba ta so ma ko kaɗan rafi'a ta je ɗakinta domin tsoronta take ji wai kada ma ta kamu da ciwo duk da dai ɗasawar da suke yanzu tsoronta take ji haidar kuwa ya iso gidan su rafi'a ta ce sai yau ne ka iso gidan ko dai antina ta ɓoye ka ne na ga dai ka daɗa kyau sai dai kuma ka ɗan rame ta ce ba dole na yi kyau ba ango nake ba ta yi murmushi ya ce oh wannan wani irin shiri ake mana ne murmushi kawai ta ce za a yi walima ne ta mata da maza sai kuma walima ta mata zalla a royal a royal hotel oh kin gani dama da zan iya ma sai na yi walima a neko neko abuja ko murmushi ta yi abokananka sun fi yawa a can fa sai a yi komai kawai suna waz ma za su je su yi nawa za a kashe ya murmushi ya ce tsokanar ki nake yi ubangidana ya shirya mini walima ta ce to anti ta ce wai na tambaye ka ana so a je a ga gidan ne da za mu zauna murmushi ya ce akwai gidana a can ringim ta ɗan yi dam kirjinta ya buga bata tanka ba ya ci gaba da magana amma a abuja za mu zauna in san a can nake aiki ta dube shi ta ce haba haidar kana da rigima ka san yadda rayuwa take da tsada a abuja kuma fa mu biyu ne da kai ga mata ga yara abuja tana da tsadar rayuwa fa ka yi haƙuri mana mu zauna a nan ka yi haƙuri shi ma ce to ki yi haƙuri ta ce to yanzu aiki na fa ya za ka yi mini da shi za ka min alfarma da shi in zauna a nan ko saboda aiki na ya ce na so na yi hakan sai dai ba zan so ki nesa da abokiyar zaman ki ba domin ku shaƙu da juna to shi kenan za a yi wannan yadda ka gamata ya za a yi waje wajen ganin waje ya ce to idan dai an ɗaura auren za mu tafi zaki gani ta ce to shi kenan amma fa dai tana jin haushin lamarin nan domin tana jin tausayin shi da tausayin kanta shi ba wani kuɗi yake da shi ba wai sai a ƙida irin ta manyan mutane kawai dai dan tana son shi ne duk kofofin kafa kafofin yada labarai dai ana ta sanarwar ɗaurin aure Nawaz ya shigo ya same ta ita da anti kausar wai me yake meye ne aikin mijin nan naki ne kam haba dan Allah Nawaz ne ya mata wannan tambaya ta ce ni ma ban san aikin shi ba ya ce ina ba ki san wa zaki aura ba ko to yana da kyau ku rinka bincike me yasa kuke aiki babu tunani ne cikinta ne ya kulle ya bada wani irin kullululu ta ce ai kuwa to me ya ma sana'arsa ne ni dai na san kawai ya ce min shi ma'aikaci ne oh ni dai ban sani ba to ka faɗa mana man Nawaz gaba ɗaya ce ba zai faɗa ba hidima dai ta yi hidima ranar ɗaurin aure a gwali. Daurin auren da ya samu ya tattara manyan mutane sosai saboda kai har da shugaban ƙasa na wannan lokaci sai da ya zo mai ci a wannan lokaci ya halarci daurin aure gwamnonin arewa rankatakaf babu wadda bai zo ba mutane abin da ya ba su mamaki kenan saboda yadda mahaifinta yake tashe, kuma ita ɗin ma sananniya ce a wajen hidimta wa addinin musulunci bayan gama ɗaurin aure ne aka shigo da ita aka shigo da mota guda motan nan babban mota cike take damkam da akwatunan lefe hajiyan gwale ta rinka zaro ido tana mamaki ita kanta amarya da taga kayan nan mamaki take ita dai ta ce ba nata bane bata san daga ina suke ba sai daga baya nawaz ya shigo ya ce to barista lu'ulu a ahmad ali ministan matar ministan tsaron najeriya an gaishe ki barista matar ministan tsaron Najeriya hankalinta ya yi mugun tashi ta firgice ta ɗimauce ita zai yi ma haka wato yanzu kana nufin ka ce Aliyu Suleiman Ringim shine ya haidar ɗina hawaye ne ya zubo mata ta ce tashin hankali shikenan irin su akwai kwanciyar hankali a wurin tana kwance gida ya ɗauki murna na watsa ya ce wai da Allah dama ke baki sani bane ka cuce ni ai kai ma da baka faɗa mini ba don babu yadda zan yi ne ta zaci haka ba nan aka ci gaba da shirye-shirye aka je ringim cikin GRA aka mata jere sannan aka wuce Abuja aka mata jere Allah sarki hankalin antipid dausi ya yi mugun tashi sosai saboda ta gano mijin da a ta aura ba wani bane illa mijin Hafsat aminiyarta ta yi matukar jin babu daɗi ta san ba za su yi ba ta kwashe ta daɗi ba to ya ƙawancensu zai ɗore kenan ko yaya shin wani irin zama lu'ulu'a za su yi duk dai tsoro ya biya kama ta don ta san halin hafsat sarai har yanzu dai muna nan a littafin yar tsakar gida littafin maman shirin lu'ulu'a bata sake ganin ango ba tun daga lokacin sai da ya zo za su tafi inda za a yi kawai kallonsa take yi ya yi kyau sosai sannan kuma manya-manyan malamai tsarin walimar ya ƙayatar da kowa 'ya'yan ango sun ɗauki hankalinta ta rasa inda ta san su can ne sai ta tuno ta gano inda ta san su domin mimi ta ji wani abu ne da ya saki zuciyarta an yi lecture mai dukan zuciya sosai an ci an sha inda kowa ya je gurin abin ya burge shi yan jaridu ma suna nan birjik suna ɗaukar rahoto yayin da na leka gefe guda ma kuwa na ga irin su abdul bby su sai yadima an zo wai za a yi wa'azi hmm. to mun dai ganku suna isa gida ta dube shi ta ce a haidar me yasa ka yi mini haka me yasa za ka ɓoye min kanka me yasa za ka ɓoye min kai waye ya riƙe hannunta ya ce to ki yi haƙuri dai kin ji barista ta janye hannunta ta nufi zuwa gida ɗakin anti firdausi ta shiga ta same ta a tsaye ta ce anti kinga na auri mijin anti hafsat ko matar da ta tsane ni a rayuwa yaya zan yi da ita ta ce sai dai fa ki yi haƙuri ki yi biyayya ga mijinki domin ni duk abin da nake so da ke kada ki kuskura ki zama bora Ita ce anti yanzu ya za ku yi da ita kada ta zarge ki ke ma ta ce to ya zan yi da ita ai zargi ya zama dole ta zarge ni amma ita kanta ta san ban taɓa sanin mijinta ba na san dai kawai sunan mijinta aliyu suleiman ringim wato as ringim amma ni ban san shi a fiska ba ki bari kawai ba yadda za mu yi sai dai na ce ki bar ni da ita kawai zan kira ta a waya ta kira ta wayarta a kashe a haka aka gama biki aka ɗauki amarya zuwa babban birnin tarayya abuja gidan da ya matukar haɗuwa da tsaruwa a nan ne ranar dai aka yi fita na dina tun da dai dinan ma hafsat ta ga a nan ne ta ga lu'lu a wani irin dam dam kirjinta ya bayar a gurin ta ji ba za ta iya tsayawa ta gani ba saboda zafin keshi ai tashi ta yi cikin dabara ta fice daga wurin gurin da fice lallai ma Fiddausi ta ci amanarta ta tuno ai ta taɓa faɗa mata za ta ba wa Aliyu lu'ulu'a ai kuwa ta yi zaton wasa take yi ashe da gaske take yi lallai za ta nuna wa yarinyar nan za ta bata wa yarinyar nan rayuwarta don sai ta mai da ita abin kwatance sannan kuma sai ta mai da ita gawa da ƙyar ta iya kai kanta gida ta yi kwance ta rasa yadda za ta yi lallai shi yasa fa duk inda duk inda ta je za a yi mata aiki sai a ce akwai akwai kobo akwai rabo akwai rabo sannan da asarar rai wallahi ta gwammace da ta zauna da lu'ulu a gwanda aliyu ya rasa ransa idan ya so kowa ya huta tana nan tana ta haukanta shi kuwa ango da amarya suna gurin dina ana ta bidiri don kuɗi sun yi kuka a wannan rana an yi fareti mai ban sha'awa kasancewar ministan tsaro ne abin ya burge kowa sam ango dai bai san ma hafsat ta bar gurin ba bai sake neman ta ba sai da suka dawo gida washe gari da safe su anti Fiddausi suka shiga da lulu a gurin hafsat ta kalle su ta ce ni za a ba wa amanar shegiya yar tsakar gida kuma kishiyata wallahi Fiddausi kin yi babban kuskure wajen aurawa yarki mijina domin aliyu bai isa da kansa ba bare kuma wata shegiyar yarki ku fice min daga gani rafi'at ta ce lallai kam haka kika ce ko to wallahi ki sani ki shirya a dai zara zama kam daren dam domin murutun kan dutse ne ba ki fito ba sai da ta shirya zama a gidan nan daren dam akwai cin amana a aure ne wawu ya jahila karatun ki bai miki amfani ba Allah sarki da tsakar gida da yau ta shigo cikin gida to kun ji dai yadda lamarin auren nan ya kasance to ni kam dai ban san ya lamarin zai kasance ba to ban san yadda dai zaman nan zai kasance a tsakanin waɗannan mataye biyu ba kun ji yadda kuma abin ya kasance ni dai dan Hamza zan iya cewa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci a mutum sannan ya azurta ni da basira godiya marar adadi kuma ga shugaban manzanni imamul mursalina Muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam haka zalika kuma a madadin maman shirin ni dan Hamza nake cewa ai mini uzuri zan huta a nan sai dai mu haɗu a littafi na ƙarshe littafin yar tsakar gida wadda tare suke da ɗan uwan nasa to wannan kenan sai dai kafin na rufe zan ɗan yi wani tsokaci har yanzu dai game da abubuwa na rayuwa da suke nan suke ta faruwa haka zalika game da ƙorafe ƙorafe da nake ta ji da kuma surutu da ake ta yi da sai sai ku ce game da wasu matsaloli biyu wadda wasu kenan suke da tafiya wadda ni dai ɗan hamza na san da ɗaya daga ciki amma kuma ɗayan ban san da shi ba to don haka nake so na yi cikakken bayani domin masu sauraro na su fahimta to matsalolin dai su ne kamar haka na farko tambayoyi da suka yi wa game da cewar an hana ɗan ɗan Hamza karanta littafi. To, game da masu ƙorafi da jaje akan wannan maganar dai, haka take tabbas. Tabbas haka ne, eh, ni ɗan Hamza an hana ni karanta littafi, wannan bayanin haka yake. masu wannan tambaya dai kun ji amsar ku daga gare ni kamar yadda wasu suke so su ji daga majiya mai ƙarfi saboda suna so su ji daga bakina kamar yadda aka sha tambaya aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi to tabbas haka wannan zancen yake ni dan hamza marubuta littattafai sun hana ni karanta littafi saboda a cewarsu kasuwar littafinsu ya mutu duk a dalilina tabbas wannan haka yake kuma a halin yanzu ni dan hamza Bana karanta littafi bayan kuma duk bayanan da na yi musu kafin ni na fara karanta littafi akwai maza da mata da dama da suke karantawa haka zalika bayan nema waɗanda suka gara suna nan da dama masu yawa maza da kuma mata haka zalika kuma duk bayanan da na yi hakan yake to amma sai dai na ce ku yi haƙuri saboda ni ɗan hamza yanzu ba na littafi sai dai littattafan da na riga na yi suna nan birjik a gari za su yi ta zuwa gare ku wannan shi ne dalili na farko ni dai a halin yanzu na farko ba na littafi sai dai kawai na ce ku yi haƙuri idan kuka kammala da waɗanda na riga na yi muku to ina ga sai dai in abin da hali ya yi kuma sannan kuma daga nan abu na gaba da ya yawa wadda shi ma ƙorafi ne na biyu waɗanda zan yi bayani a kai yana cikin abubuwan da shi ma aka dame ni da tambaya a kai to yau dai zan warware muku yadda abin yake haka zancen yake sai kuma bayani na biyu inda suke cewa dan Allah dan Hamza menene maganar gaskiya akan asusun tallafi to eh tabbas ni ma yadda kuka ji wannan zancen haka na je shi kwatsam a sama haka zalika ban san me zan iya ce muku akai ba sai dai in ce muku bayani ɗaya ne kawai lokacin da marubuta suka kira ni akan batun littafafansu sun yi magana akan a daina to wannan dalili kenan da yasa muka yi magana da su akan cewa abin da za a yi idan da dama su bari in ma wani biyan su za a yi idan abu za a haɗa ya zamana na tallafi ne a basu sai a basu wadda za a rika haɗawa gudumawa ko kuma tallafi kamar yadda aka ce asusun tallafi to don haka haka zalika wannan dalili ne yasa har aka yi magana za a buɗe asusun tallafi amma kuma bai fara aiki ba saboda marubutan har yanzu kansu ya rabu kaso biyu sun fi rinjaye da raja'a a kan cewa kada a karanta littafi kaso ɗaya wadda su ne mafi ƙanƙanta daga ciki wanda kuma su suka amince a karanta to don haka har yanzu ba su aminta da a ci gaba da karanta littafi ba don haka shi yasa ni dan hamdu nake cewa wannan bayani da aka yi na asusu to gaskiya har yanzu ni dan hamza ban san da shi ba ni ma yadda kuka ji bayanin kwatsam haka na zai shi a sama amma kuma ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi